Kuda malam da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saurare da ku bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin sha labarin namu na daidai lokaci wanda ni Omar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su makarantar nan da ake ci da ita Raina wato tana ɗaya daga cikin makarantun da suka cika shekara guda da kafawa wanda kuma wato suka gabatar da bikin cika shekarar kabili da haka dai yasa wato suka wani babban biki a nan cikin makarantar tasu domin wato shaida ma mutane irin abubuwan da suke da kuma irin burin da suka sa a gaban su domin wato bunƙasa wannan makaranta ga dai daya daga cikin malaman makarantar da ƙarin bayani yan akademi babban lokal ne da ya kumshe da ekol kowane bandi bane akwai ekol na karatun harkar noma da harkar wasu jiki da harkar animation ka ziyar wanda kamar animation da kuma mentan akwai lokal kuma na harkar lahiya kamar sante eh, kuma akwai lokal da ke furme kamar lematar tarsiyar kamar contabilité ko transit ko wani administration war secretariat duk muna furme banci wannan kuma al'amura ya asirma general asirma general shine ba shi zuwa tun da crash sai lise ta dirke ya crash premier college da lise duk muna akwai shigar don yana academic na sai zai kamar bakon ne wanda hukunci da kowane kowane filiyar kowane bangara wannan taron mun kai ranar murnan mu ne paske yau mun kai shekara guda a cikin aikin kuma shekaran baya abinda mun kai wa wanga mun kai jarabawoyin mun kai kamar examen mun kai ya ba mu amsa da muna iya tunda mun yi kashin dari bisa dari bisa bts mun yi wajen jiska son bizu fursa wajen breve wajen tarantibu wajen bak kuma kowa san da shi da shekaran ga akwai wasu etablissement ba sam komi ba shi ya nuna da shekaran mu da harkowa mun shiga cikin an samu cikin manyan dokokin eh, manyan ecole na cikin nijar kenan akwai dole mu yi murna shekara guda mu yi ta shi yanzu muna hata shekara mai zauwa kama a ci komi san fursa shi ne matan mu shi samu mu cire shi sheda da lokal ne da kowa an ba shi hanyar zai ba lokalin mu da na karamar lokal ne ba elefant da gare mu yanzu dai a take ba parce que kai abu mun kai da yau haka za ci abun alhamdulillah mai gurin mu dan zuwa shekara biyu mu yi kwajen dubu ko dubu muna da wurin da zai doka ma dubu dubu guda da a sami sanu nan gari tun ba garaji ne ba eh, wala abin da gari na al'umma mu sa kanmu wajen karatu tun da kasashen ma wanda suke tashi a yanzu karatu sun sa gaba shi yasa mu muka sa dukiyar mu hankalin mu karin eh, mu tunanin mu hada wallahi mu ma cikin karatun ga tunda in kasan bai tashi ba mu ne baya sai mu ba mu jira cewa na mu zamta da kasan mu tun in ka diba mu dukan mu matasa ne sai muna da lokacin da Allah da zamu dura da abun kadan insha Allah zamu karo bakin kokarin mu da kasan Nijar a ba da ilimi sosai insha Allah ozo wato kungiya ce ta mata wadda kuma wato suka tattara kuɗaɗe daban-daban wato da kuma kayayyaki domin kafa wasu gidan likita domin a ba damar wato wanda ba su da wanda ba su da karfi wato samun magani haka yanzu haka wato wannan gidan likita yana yana gudanar da wani wato gwaji na wato ciwon siga da kuma wato ciwon daji ga dukkan wanda ya ga wato abin yana bukatar wannan wanda kuma wato suka fara a jiya daya daga cikin su ta yi karin bayani bisa kan wato umar iba isar kafa wannan kungiya ta su ta resolve wadda kuma har kai inda sai aza wannan likita yi karin bayani wanga taro dai rezo de solidarite de femme in une su ne suka kabinan da shi eh, don kuma ta ne da suka gangama karhinsu su Eh, da kuma taimakon mutane don da leg da suka bada shine aka samu aka yi wanga kabinikin don ka kabinan ga kuma yana yin eh, aiki yana tarban mutane da kyawu kuma yana ba da eh, magani wanda zai mai inganci da zai taimaki wanda suke zauwa suke firikantar gurin ba yanzu ma bai da aka bude shi don ku shine yanzu kuma muka tara mutane muka ce za a musu depistage kin abin gana diabetes da na tension tunda ya kamata lokaci zuwa lokaci eh, mutum ya diba eh, lahiyar shi lahiya amana ce lahiya haki ne tana da haki gare mu da ya kamata mu kula sai da lahiya ke iya komi ana ce lahiya ita ce wal komi ita ce wal eh, jiki an babu lahiya komai ne ba yiwuwa kuma shi ne ma yake ƙara bukasar kasa da komai an da kuma mutane masu lahiya an ka shi yasa muka ce yanzu dai kai duka mutane su zo su diba lahiya su jikin su wajen sukari abin da suke ci da kuma harkar tansiyon ke insha Allah an ga da taron da aka shi ba a biyan ko dala gratuitama ne aka yi shi kuma ba na harin bane kuma ba na karshe bane insha Allah za a rika yin shi da tanzantan eh kuma wanga likita ta mu ce ya kamata mutane da tanzantan su zo da ko medicine masu consulte suna consulte da farashi da baya da tsada danni don abin da ake huddawa an ba a maidawa sai ya sunan shi karewa don ku an mutu ya ba wani kuɗi da yawa bane zai biya just dai abin da za a sai magunguka saboda an ɗeba a samu a sake maidawa don ku kira dai muna yi ga 'yan uwan musulmi don ka yadda na ce likita gata ta amince ta mu duka mu kara da karhi mu kara taimaka mutane su kawo taimakon su su rika zauwa suna yin consultation kinsu kuma masu eh, hannu da shuni suna iya kawo gudunmuwan su shi ma don ta kara bunƙasa don kuma al'umma ta amfana kwarai cikin ayyuka na lahiya dan adam da haka likitocin da suke aiki a wannan gidan likitan su ma daga nasu bangare wato sun toho albarkacin bakin su bisa kokarin da wa'annan mata suka yi domin ba da damar wato aiwa wanda suke dauke da wannan cutoci kuma bisa ne gwaji domin a sanar da su da kuma a basu magani ga abin da wani daga cikin su yake faɗi. daman shi kabin nan da aka buɗe shi an yi shi ne saboda taimako sosai parce yawanci consultation in ma'arha ne examen clinic in duka abin da ake da rangwame sosai ake shi saboda talakawa sosai su samu su yi profite na ake ce ma profite wala to shi wannan dipstage da muke yi mun yi shi ne saboda mu waye ma mutane kai kuma saboda wanda suke cikin hadari suna da ita ba su sani ba wato kenan aka zo ana iya taimakon su da kwai kenan a sanya da aka musu a kai su wajen specialist ko kuma abin da muke iya yi mu akan anan ki na biyu kenan mun yi ne santar wannan an buɗe shi mutane ba su sani ba sosai suna gani dai waye ne babba suna ganin kamar suna da dut kuma su ma sun bada zaman wurin sosai eh haka ce kenan bari a buɗe surtun aka yi haka suna dalle suna sanin wurin sosai da kuma likitoci sosai a nan masu mai mutane ba su sani ba sosai kenan nan ana kiran jama'a su san kabine kuma ana tare mutane da kyau komai arhani a nan ana taimaka da taimako ne na harko ne muka yi muka wannan deep stash kuma muna da niyya insha Allah ci gaba ga yin shi deep stash ke lokaci zuwa lokaci yanzu da yake akwai diabetes kuma akwai hypertension shi diabetes yana iya lalle hal yara yana iya kamawa tunda shi ne ake cewa diabetes ci fa'a ah, ana iya samun shi yawanci wajen yara kuma wajen manya mai mhm. ya samun manyan mutane masu shekaru sosai shi ita ma tension arterial ita dama manya ne take kama eh ita wurin manya ne ake samu shi ne samu don yaro ne ba ba mushi da fustashi na manya ne masu shekaru daga latijawa abin da ya sama har zuwa tsaki haka wajen su kuma nasu bangare wata daga cikin wato kungiyoyi masu zaman kansu sun kai wato taimako a nan wato dan zama da suka taimaka ma mutanen wannan yanki da wato um, shinkafa buhu guda da kuma wato litir hudu na mai wanda kuma wato kowane daga cikinsu yakan murna bisa kan abubuwan da suka wato samu wani buri ne wato ko me yasa wannan kungiya take gudanar da wannan taimako ga amsa daga bakin daya daga cikin wato shugabanni na wannan kungiya ni ne mai kula da labaran wannan proje wannan proje kamar yadda muka gaya muku kwanakin baya proje ne mai taimako taimakekeniya yaƙi da yunwa talauci rashin lahiya da rashin aikin yi wannan proje hitan mu ta biyu kenan da muka yi ita ta farko mun wajen mutum dubu gare mu yau masha Allah projen namu yana da wajen mutum dubu shida da wani abu kenan albarka ce yau gidan da duk abincin nan ya shiga wani daɗi ne gare mu taimako a ce ka taimaki mutane shi kuma ya taimake ka yau inda kama ba taimako ba ne muke yana samun riba bisa matan ga ba su zuwa ba yau babu ribar da muke samu riba guda muke so ta wajen ubangiji bayan mata su koshi in suke nuni neman kudin nan yanzu ya ce to tun da yau in ka kan misali cikin mace goma bakwai in duk ita ke dauke da gida kenan ya zani in taimake su to zan zallo ba su bashi daga jika goma zuwa jika ɗaya babu riba ya ce babu riba ciki to bayan nan kuma rishin laha yana izawa in rishin laha ta zo ka gani kuma ana iya firzan ya ɗauki nauyin mutum nan wannan gwaje-gwaje na harko da ake da maganin harko firzan ya ɗauki alkawalin da za ya ɗauka shi kan wuyan shi can bayan shi ta mutanen gidan nasu sai su kama baya su ma su yi ta magani bayan wannan na hudu muna ɗaukar kama mata masu juna biyu wajen wannan ecography inda ake suka shi na wannan shugaban projen da ya ɗauki alwashin duk da ta jima cikin projen shi zai ya ɗaukar mutan rabin kuɗin wannan ecography ji ka biyar aka baki kenan yanzu sai ki ɗauki ɗari biyar in ki sa aljihu shi president in sai ya cika miki ɗari biyar in wannan kuma wata sabo salo ne wanda president ya bullo da shi na taimakon mata masu juna haka su kuma wanda suka samu wannan taimako daga nasu bangare wato ga irin abubuwan da suke cewa bakin wato a lokacin da suka samu wannan taimako na hannun wannan kungiya duk wanda ya zo cikin wanga taro ubangijin allah kai shi gida lahiya mun gode mu kuma kowa da kowa muna godiya mun yi ta mu ta farko kun zo mutum mu ta farko mutane sun yiwa yawa saman wanga me yasa yau mutane ba su zo da ƙarfi ba lokacin gori ne dan shi ne mutane ba su hito ba me wanga projen mutane da a cikin shi kuma Allah ya rika mishi shi marafa shi je kirkiro wanga abu Allah da shi ruwa mishi asiri kuma Allah shi mishi dokakar da ta hiwar wagga yau duka kaf garin ya mai babu wanda ya irin wanga nashi ba mu ganin shi ba yau duk babu mai yin abu bai samu riba saman shi ba me shi yayi bai samu riba ba yau in yace yana neman riba saman ku in ma dala ce babu mai shiga me amma shi riba shi ta wajen ubangiji kuma Allah shi rawa mishi asiri Allah kuma ya kama mishi shikenan haka ne muka kawo kashin shirin damar da malaman da sai ka mutar muku da shi ni Umar Rigo na rubuta na karanto nike ce muku da lafiya sai kun gobe in Allah mai kuwa mai komai Allah huta lafiya sai ji mun gode